za ka zo tare da shi wata rana kana la'antarsa yana la'antarka a gaban Allah yau mai fero maru umin akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa fasilatil illati tu'i li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anin yuguni a wannan rana yawma tabyaru hujuhu wa taswadu hujuh wannan rana ce ran da dukiya ko kuɗi ko kusanci ko ƙarfi ba zai iya tasiri ga kowa ba kowa kuma tsirara zai tashi kuma ba wanda ya isa ya ce ba za a zo ga wannan ranar ba in ba haka ba ina magabatansa abba kai kai kadai Allah zai tabbaya ya rike kanka ya daga ka cewa haza abba ibn yusuf ibn kabir alkanawi eh, ar-ra'is al-kano lokaci kaza zuwa lokaci kaza man huwa alai haqqun falyati ila haqihi ranan duk sai mun haɗu ga baki daya kamar yadda ni ma za a yi mun da haka mai girma gwamna kamar yadda ka yi wannan maganar na ji daɗi to ka yi balancing equation ɗin nan kuma duk wayannan abubuwa da ake yi ba za ka hana mutane su je su yi maganar yadda suka ga dama ba amma mai girma gwamna ka sani cewa ni da kai ni da nake wannan maganar ban taɓa zama mun yi maganar jagora da kai ba kamar da shi ma jagora ban zauna mun yi magana ka da shi ba kuma na sani za a iya cewa ba haka ba ne amma a gaban 'yan majalisa Daga banka a gamman house na abuja sanda muka zauna na faɗi wannan maganar ni ba mu taɓa wata maganar jagora ko kaiwa jagora ta waye ko abin da jagora yake ba daidai ba ne ko kaza ko kaza ko kaza ban yi ma ba amma dai na sani a satinan da ya fice kafin na bar abuja na yi tafiya mun yi magana da kai ka koka mana irin abubuwa da suke faruwa a cikin gwamnati musamman wasu da kanada rawar da suke takawa baka jin daɗi finally shine nake so na sanar da kowa cewa wato wannan abubuwa lokacin nan duk bai nisa ba duk a cikin 'yan shekaru ake ta wannan abun mun ga yadda aka yi gwamnatocin nan gaba daya irin wanda aka fara wannan da mu mun gani tun ta 99 mun ga ta 2003 mun ga ta 2007 mun ga ta 2011 mun ga ta 2015 mun ga ta 19 mun ga wannan wasa-wasa yanzu gashi nan mun tafi kusan shekara ɗaya da rabi mu mata mu ta taho karewa za a kirga mana nasarori da muka samu ne akwai abubuwa da yawa da suke gabanmu na alkawura da muka yi wa mutane mutane suka fito suka zo suka bamu gudunmawa abu mara daɗi wanda kullum idan na tuna shi nake tausaya wa kaina kuma kai ma nake tausaya muku shine wasu a wannan gwagwarmayar shine har fa sun rasa rayukansu ko sun yi hatsarin mota ko haka kai wasu musu sun kashe su ko kuma bakin ciki ya sa sun mutu zaton da suke yi mai girma abba idan ka zo za a yi abu saɓani da yadda ake yinsa baya allah don ya tabbatar da ƙarfinsa na mamallakin mulki wanda yake ba da shi ga wanda ya so allah don ya tabbatar da darasi don duk wanda ya ɗauki rigar allah ya sa allah ya alkawari sai ya yaye shi a tsakiyar kasuwa apc ta gwada irin waɗannan abubuwa tana da gwamnatin tarayya tana da gwamnatin jiha tana da gwamnatin ƙananan hukumomi allah ya sa muka kada ita a garin nan ta faɗi muwa kuma mun taɓa faɗuwa saboda haka dan yanzu nan abba kana kan gwamna ka kafa ciyamomi 44 da kawun ɗari 484 da hudu an kafa supervisor an kafa wani an kafa wani an kafa wani kada ka yi zaton cewa wannan shikenan an sha in kuma magana ake yi ta kayi gada kayi kaza kayi kaza na baya su ma sun yi gada sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza amma Allah su ba.